ka bani muhallin shahin. wa min al-ardi mithlahunna yawwa ومن الأرض مثلهن يتنسل الأمر بينهن الله تعالى شيني يا هل تسمي ودا بكوي sannan ƙasa ma haka ga wa min al mithlahunna ƙasa ma ita ma haka ya tanazzalu al-amru bainahunna a tsakaninsu umarni da ya za ku yi ya za ku me za ku bari me za ku yi a haka abubuwa suke sauka tsakanin sama da ƙasa din amma dai shi yayi samawat guda bakwai din nan sai ya ce wa min al-ardu mithlahunna to me yasa aka ce wa min al-ardu mithlahunna ba a faɗi jam'in ba balarabe bai da jam'in ƙasa ne yana da shi amma arduna yake cewa kai kuma da jin arduna dama ya haɗu da harafin da su kaɗai ke da shi gwadum kuma sai abun ya zo kuma ba daɗi to shi kuma alƙur'ani ba a so ya ƙi yin daɗi yanzu Allah ya zo duk inda aka ce saba samawatin wal arduna ai ba ba daɗi saboda haka shi kuma alkur'ani ba a san abu ya zo ba daɗi to shikenan sai Allah ya yi hikimarsa da mu'jizarsa sai ya ce wa min al ardu mithlahun sama bakwai kasan ma haka ba shikenan ba kasan <laughs> ma haka to haka duk alkur'ani ba inda zaka ga an kawo jam'in ƙasa an ce arduna a sai dai a ce abin nan ardu shi kuma wancan an riga an gaya maka duk inda ka an ce ƙasa to ita ma haka take ita ma guda bakwai inci saboda haka Allah nan shine ubangijin sammai da ƙasa me yasa Allah idan ya faɗi matsayinsa na Allahntaka sai ya kawo ubangijin taka da yake da ita ta sama da ƙasa malamai suka ce saboda duk tsaurin ido da aka samu na masu cewa su Allah ne har fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la a cikin ubangijin ma ni ne babba amma kuma ba a ga inda yake ya ce shi ne mahalicin sammai da ƙasa ba ko gani duk tsaurin ido ba wanda ya taɓa cewa don ya san sama da ƙasan nan kakan shi na dubu ma haka ya ganta don haka yanzu ƙaryar shi za ta bayyana in ya ce shi ya sama yanzu zuƙi ta mallau ɗinsa za ta bayyana in ya ce shi ya ƙasa da haka duk wani mai karya cewa shi Allah ne shi kaza ne shi kaza ne har ya kama mutane ya kakkashe su ashabul uhudud da ya kakkashe su ba zuwa ya ta cewa su ce shi Allah ba ne? shi ma ba wani mai tsaurin kan ne aka akai ba amma dai bai ce shi yayi sama yayi kasa ba bai ce shi ne ubangijin sama da kasa ba duk sai dai a tsaya a rashin kunyan nan cikin wa'inda kake gani ka make wanda kake makewa kowa ka ga abin da yake tsoro ka hada shi da shi dan ya ce kai ne Allah iyakar dai rashin kunyan kenan to shi yasa Allah ya ci rututa. in ya ce shi ne Allah sai ya kawo abin da ba wanda ya ce na shi ne kun ga sama da ƙasar nan da kuke gani to ni ne wanda ya isa ya ce shi shi kuma rabbul samawati wal ard yanzu ko fir'auna da ya tashi yin barazana abubuwan da yake da shi sai ya ce me alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti ka bani da kayana kenan ya ce wai ba ni ne mai mulkin duk garin misra ba ni ke mulkin shi ba wai ka ji barazana to sai me mutum nawa ya mulkin ya sauka wai cewa yake yanzu duk garin misira kasa an dare a duniya ana ji da misira shi yasa ake ce mata ummud duniya wai uwar duniya irin wannan kirarin da kaji kanawa na da shi ta kano ko biyar mai kyazo an fiki to ita kirarin da misira take da shi shi kuma ka alf ko kai waye ka sauka misira akwai irin ka dubu dubu akwai irin ka kuma wallahi duk kaje sai ka ga mamaki yanzu ko ba watanni mun je ba mai watanni da suka wuce mun je misara asibiti ko malam daga cikin abubuwan da na gani na ban mamaki akwai wani malami yana ce mai sheikh usama malami ne a jami'a azhar <laughs> malam gaba ɗaya masallacin shi kulle yake kuma katon masallaci ne kamar irin masallatan mu manya na a da amma kulle yake ɗaliban ke kullewa da ka zo ka kwankwasa ka buɗe ka shigo in ma ka zauna kai nafila ana kiran sallah wani masallaci zai ce malam da Allah ko ka je can masallacin ka san dalili in ya kama magariba yawanci sai an kira isha'i a gama ta in ya kama azahar yawanci sai an kira la'asar a gama ta shi haka yake shi <laughs> kaji wannan a ƙasar ku to misira kenan iya eh, to shi ne fa ana kirga saukar da ya yi a sallar farali ta fi sau kwanakin shekara eh, sauka wajen 300 ko da nawa a sallar farali har masallacin azahar yana limanci amma shi in ya shiga shi ma din duk wata sallah da ake da ka sani kai kuna yi daidai ku a kula da wani masu rauni da wa kai ba ma masu raunin ba Hamma a wasa hadda duk yan a wasa haddan garinku sai ya wuce da iyawarsu wai shi wannan dan a jami'a ce ma yana iya tun da dai a jami'a ce magariba sai ɗan dan yi hizo daya <laughs> raka farko raka ta biyu ya dan rabin hizo yana nan kuma da ranshi kuma tsoho ne <laughs> Ka ji malam ce in ramadana ya shiga ya huta da tarawih to mu nan wanda muke da shi kawai mala abaz je ga shi ma yana da wata sallah kasan da suke yi ran alhamis sai ɗaliban shi malam abbas ke da kuka sani akwai wata sallah da suke ran alhamis ta addu'a ya ce kawai wanda ya ga dama ya zo mu sallah mu kiyamun laili mu addu'a kusa asuba ake gama ta to ita ma najeriya ai ba baya ba <laughs> amma dai misira ita ce ko da mai kazo an fika ko da mai kazo an fika ban manta a misira ne za mu tafi sudan 2009 mun zo a hotel haka an zo muna tsaye haka sai aka zo aka haska hoto kawai sai wata ta zo a rana aka koya mana hoto yadda ake hoto wata kawai ta zo ta ce da Allah na shiga magana ku ce haka yi to menene ta ce da Allah wani ya mutu ne muka ce ba wanda ya mutu ta ce to naga kowa ba hoto kuka yi ba wanda ya murmushi ka san shi ba haushe yana da wannan wai watan daurin auren shi ne amma zai kage yobe ya kai kenan su ko laraba ba yadda za a yi ba larabe ko bature ya maka hoto bai murmushi ba to me amfanin shi kuma ai muke da koyarwa manzan Allah ce ai kayi tabassumu ka fi wajihi akhika laka sadaka ko ba haka ba ai dan uwanka ne zai gani to to kamin sana kenan haka nan kawai azin je kan didi yana hoto a zo a koya maka wai shi ba hutan wai ma sai an yi karatu shi to duk saboda haka mun kawo wannan ne yadda duniya ake ji da misra tun tale-tale suna ce mata misra ummu duniya uwar duniya suna cewa duk wata wayewa da wata kabila da ta je wani guri tushen ta misra yanzu yahudawa ba tushen su misra ba ka gani to su kuma laraba annabi ibrahim daga ina ya tafi ya je kai isma'ila abin nan wurin ɗakin ka'aba ba daga misira ya tafi ba daga misira ya tafi to akwai irin waɗannan abubuwan da sauransu da hadararsu da wayewarsu da sauransu to me yasa na kawo wannan saboda fir'auna da yake cewa shi Allah ne tunƙahon shi na farko sai ya ce wake da mulkin misira ƙasar misira waye mai mulkin ta in ba shi ba alai li mulku misira ku ba ku gani ni ne mai faɗa ji a misira wa hadhihi al-anharu tajri min tati wannan tekun nil ɗin ga yanan karkashin kulawa ta yake gudana ku ba ku gani ba ba ku gani ne ku duba ku gani mana to muhallin shahid ai teku me shi a ƙasa tekun nil a cikin tekuna da ake da su a duniya ai bai kai ko ina ba amma maimakon ya ce ƙasar duka tashi ce amma bai isa ba shi ma ya san cewa akwai mai wannan amma don rashin kunya ya ce shine babban allah amma ya san bai da sama bai da ƙasa sai dai ya tsaya a mulkin misra da kuma me da wannan tekun da ke gudana to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗan shi ne fa ubangijin sammai da kasai wa ma nahuma da abin da ke tsakaninsu duk nashi ne ba wanda ya isa ya ce nashi ne al'aziz Allah shi ne marinjayi ala amrihi akan duk al'amarinsa duk al'amarinsa shi ke rinjayi kai wa'inda ke bin sama suke rinjaye ya faɗa ya ce wa inna jundana Allah ya ce mu rundunar mu suke cin nasara ba yadda za a ku zama rindunan Allah amma a yi galaba a kanku ba zai yiwu ba sai dai kawai ya zama ƙa'ida da sunna irin ta yaƙi ya zama cewa an yi maku jarabawa kafin kuma ku tashi ku niƙe in dai kuka juri aikin kuka ɗauki ƙa'idar wa ƙuli imalu to fa sayarallahu amalakum Allah zai ga aikin kun wa rasuluhu wal mu'minun karshe kuke da nasara saboda jibinta ku jibinta ku ga Allah subhanahu wa ta'ala al ghaffar Allah shine sarkin gafara li auliya'ihi ga masoyansa Allah ta'ala kai mana gafara qul قل هو نبأ عظيم الله تعالى ya kara cewa annabi Muhammad kace masu ya kai annabi Muhammad huwa naba'un azim ai al-ikhbaru bi takhasumi ahli an-nar alladhi akhbartukum bih wannan ba da labarin game da cece ku can yan wuta jayayyar da musunsu da suke yi wanda na baku labari na ba'un azim wallahi babban labari ne ku rike shi labarin ya fi karfin labarin jakan magori da kake fatan ka ji ya fi karfin labarin bbc ko wata jamani ko ina di ya fi karfin wannan labarin ƙul huwa na ba'un azim ga ya masu labarin wannan cakusawar wata 'yan wuta a cikin wuta babban labari ne da ba a mantawa da shi ka riƙe shi da kyau labari ne babba khabarun azimun min maknuni ilmin ghaib labari ne mai girma daga cikin abin da aka ɓoye aka taskace a cikin ilimin gaibi allazi la yu'rafu illa bil wahyi min Allah irin labarin da ba isa a san shi ba sai in Allah ya ce haka za a yi ya yi wahayi yanzu waye ya shiga wutar ya leko ya gani su dai wanda ke shiga kabari duk da hucin wuta na zuwa masu ina jin har yanzu ban ga wanda ya yi miss call ba ma balle ka bi shi ka ji a akai ko akwai ban ga wanda ya balle ya kira ka hakuri magana ya gaya maka to wallahi na ga yan wuta suna ihu suna kaza saboda haka na ba'un ne azim babban labari ne daga Allah yake kawai ba wanda ya isa ya baka labarin ga yadda ake a wuta in ma ya faɗa wallahi yi ƙarya da akwai yan wazin turmi masu yi amma da ƙarya ko su faɗi abin da suka ga dama amma da ƙarya antum anhu mu'ridun amma fa ku kuna kau da kai game da wannan labari da aka baku ai la tu'minuna bihi ga nan ba ku yarda da shi ba wala tusaddiquna ni fihi ba ku gaskata ni ba game da wannan labari game da halin yan wuta da cakusawar da suke wa huwa mithlul ikhbari bi takhasumil mala'ikati fi khilafati adam wannan irinsa kamar irin labarin yadda aka samu tattaunawa da ja'in jaɗin mala'iku ne game da sanya annabi adam khalifa a ban ƙasa allazi akhbartukum bihi fi awwalil amr wanda shi ma na baku labarinsa a farkon al'amari duk irin wannan ne tafiyarsa ɗaya ba wanda ya isa ya bada wannan labarin sai Allah subhanahu wa ta'ala amma sai gashi ana faɗa mutane suna kaucewa ba su yadda ba to amma waye ya ce bai yadda ba din da fatan bakinsa ya ce bai yadda ba kun san wanda ya ce bai yadda ba ba mu san shi ba amma me yasa ya ce ba su yadda ba tabiatul hal yanayinsu ya nuna ba su yadda ba wallahi kamar yadda ko yanzu a duniya aikin wasu yana nuna ba su yadda da kiyama ba wallahi basu su yadda da kiyama ba magana za a tashi za a yi kaza duk ji suke wani dorin dosana ne ka sa akwai waɗanda suna da wannan aƙidan wadda yanzu a indiya ake da ita malam mai muktasar da ya zo babin ridda ya kawo ya ce kal imanu bitta nasuhi kamar yadda da cewa in ka mutu to za a yi ka wani guri wanda ya yadda da haka kaga bai yadda da kiyama ba wai kawai in ka mutu nan to watan wata rana kawai sai a ganka a indiya komai da komai ɗaya to wai kai ne ka koma can aka hura ma da ka tashi can a bon again na kiristoci ya shi daban wannan maganar suka daina zunubai ne ka zo a yi maka baptisma ne ka zama bon again amma shi wannan kai tsaye wai kai ne gaba ɗaya ka mutu kuma gaba ɗaya kai ne ka dawo kun zauna ɗaki ɗaya da wani ya yarda da haka to Eh. yake cewa kaji ma har ma kama shi yake yana addu'a in ya tashi dawowa bayan ya mutu wai ka Allah ya maido shi Najeriya ya koma wata kasar can <laughs> ya imani da wannan malam mai muktasar ya kawo yana kawo abubuwan da ke zama riddar su raba ka da addini sai ce akwai imani da tanasuh tanasuhul arwah wai in ka mutu sai a kwafin ran wani sai a sanya maka sai ka tashi kuma a wani guri za a iya haifar ka ka tashi tun kana yaro wai rayuwa haka ake yi sabatta juyatta su kuma indiyawa abin da yasa suka fi makale ma wannan wai karatun yau da kullun ne ka san an ce indiya kamar ita ce kasar da ta fi kowace ƙasa daɗewa a duniya inda sabanin yake da ita da jidda shi yasa wasu na cewa wai annabi adam a indiya ya sauka ita kuma hawa wai a jidda ta sauka shi yasa diyarka suka bai da ita jidda hawa yana ce mata jidda to wai ita a jidda aka saukar da ita shi kuma a indiya aka saukar da shi sai aka samu iltika sake ne da suka yi ta duban suka yi ta neman juna tunda da san dama mata da miji ne to ita indiya hadara ce kadima da ɗaɗɗiya wai abubuwan da suke gani na yau da kullum wanda Allah ya riga ya gaya maka cewa sunnatan lahi lan ji da laha tabdila tsarin Allah bai da canji tsarin Allah baya da canji sunna Allah bata da canji duk mutanen da suke kaza sakamakon su kaza masu tafiya iri kaza za su kare a kaza duk wanda ya hau motar kaza za ta sauke shi a kaza wanda ke da salon rayuwa iri kaza zai zama kaza irin gidan da ɗabi'ar gadon su kaza karshe za su kare a kaza Shi ne har manzo Allah yake gaya mana annasu ma'adin ka ma'adinin zahabi wal fidda khiyaruhum fil islam khiyarun fil jahiliya khiyarun fil islami idza faqahu mutane yadda suke yadda ka san wurin magina ne a ƙasa inda ake gino wani natural resources duk abin da ake ginowa na ma'adanan ƙasa a wurin ai dai shi za a rika ginowa idan rijiya ta, abin nan kalanzir ce ba ranar da za a zo a ga fetur idan rijiya ta fetur ce ba ranar da za a zo a ga gas to haka mutane suke in wannan gidan gidan kaza ne to zaka ga yawanci ɗabi'unsu wanda ya fita zakka sai ya fita daban saboda an auro wata wadda za ta dan ja wani amma shi gidan gidan kaza ne to yawancinsa kazan ne gidan su kaza ne to yawancinsa kazan ne ma'adin magina ma abin nan asali na gidaje wai irin wannan abubuwan da indiya suke gani kawai sai suka ce ai dawowa ce ake yi ai kun gane zance ai sai ka ga wani an yi shi a gida kaka na biyar da aka yi a gidan kamar wannan ne komai da komai ya gado sai ka ga kai gidanka wani ɗanka kai bai kama da kai ba bai yi da uwa shi ba bai yi da babanka ba bai yi da baban uwa shi ba bai yi da mama uwa shi ba bai yi da mamaka ba kai can aka ɗauko wani kaka to zuwa wajen indiyawa wannan tsohon kakan ne ya dawo to balle raɗin daɗawa sai kaga yaro da wayo kamar kwai <laughs> saboda haka kawai wani tsoho ne yanzu ya dawo a ɗan yaro to makon su gane abun ba haka bane sunnatan lahi ce lan tajira laha tabdila idan mutum ya tsaya ya karanci tarihi ya karanci addini sai ya ga rayuwar gaba ɗayanta mai sauƙi ce akwai abubuwan da ko ba a faɗi maka ba za ka ce yau ai kaza da kaza kaza equal to kaza ai nan gaba kaza za a yi me malam bai gaya mana ba wani lokaci musamman ba a wajen karatu ba za ka gaba zato ba tsammani wani abu sai ce kiya kan kaza ka zama kaza ko in kai wasa kaza ko aka yi wasa kaza zai zama to dattijai aka ciki saboda ganin jiya sun ga jiya sun gani wasu a shekaran jiya wasu sun gani sai kaga kuma abin ana nan kuma sai ya faru shi wani abin ma baya da rai ya faru sai kaga wani ya zama kaza sai kaga wani ya zama wani abu kaza me kenan karatun duniya shi ya bada haka to wai su wannan karatun duniyan sai ya mai da su sai suka dauka ai yan da ne suke dawowa kuma ba haka bane sunnatan lahi ce lan tajida laha tabdila shi yasa di yaron da ke jin maganar manya wallahi sai ya gama lafiya in dai manyan kirki ne suna hango maka kaga kar kai kaza to wani abun ba sai sun baka nasi ba kul ka kuskura kai kazan kaza zai faru calculation ne ai ana kaza ai ba irin kaza ake kaza ba ai kaza shi yasa musulunci ya ba uba wuka da nama yau in ka dauko diya zaka aura ko kuma ka zo auren diyarsu ai an ce dinahu wa khuluqahu ko to ita ɗabi'a ba sai an gaya maka ba kana iya zuwa kai ɗaka ko wani guri za ka yi aure kawai babanka ya ce a'a ba za ka aure ya gidan ba to ka tsaya dogon bincike kuma kar ka cije in ka cije sai ka aura akwai abin da ake ji maka tsoro ƙarshe gidan yana da wani abin kunya nan ne shi kuma abin kunya in yayi yawa a gida wallahi gado ne sai an gada sai an rama saboda ai shi abin tsiya bashi ne cin sa ake ana biya ba haka ba ba a gaban wani kaka ba ɗa ya ɗauki uba ya tandara da ƙasa ya ɗaga hannu zai buga kaka ya ce a ah, tsaya tsaya ni ma da ya ka da ni bai buge ni ba ba shaka ba shaka ni ma bai buge ni ba kakan yake faɗin haka da shi ɗan nashi ya kada shi bai buge shi ba da haka shi ma kai ya bugai ya tsaya a kayan <laughs> Allah ya sauwaka to haka al'amarin yake har yasa wasu suke imani da attanasu shi yasa zaka ga basu yadda da kiyama ba shine antum anhu mu'ridun akwai mutane da dama wanda halin su yana nuna wallahi basu yadda za a tashi ba in sun yadda za a tashe su su tsaya gaban Allah waɗannan abubuwan su kasance har aje ana wannan jayayya a wuta har kana cewa a karawa na azaba shi ya halaka ka shi kuma yana cewa ba ruwan shi to da Allah ya za a yi mutum ya yadda ya yi sakaci har ya tsinci kanshi a wannan rayuwar na'am ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون to kun ga an yi ishara ga shi wancan din da malam yayi ishara na halitta annabi Adam da kuma tattaunawar mala'iku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa tunda hikaya ce ta maganar manzo Allah ma'ana Allah ya ce ka ce masa kaza ka ce kaza ka ce kaza ma kana liya min ilmin ai kullahum ka ce masu ni fa kun ga ba ni nan ban sani ba bil mala'il a'la da abin da ake kullawa a manyan yan fada sama manya manyan na kusa da Allah mala'iku kenan iz yaktasimun lokacin da suke jayayya suke tattaunawa fi sha'ani adam game da al'amarin annabi adam hina qala Allah ta'ala lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa wanda zai zama yana gudanar da al'amura a ban kasa lokacin da ya ce haka ba ni nan ban sani ba manzo Allah ce ban sani ba ma'ana yadda bai san yadda 'yan wuta za su yi husuma a ƙarshe ba haka a farkon duniya bai san yadda mala'iku suka tattauna ba game da halitta annabi adam sai da Allah ta'ala ya faɗi masa dan ka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu hawa me yake fada in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaga ya fada sai dai maganar wahayi amma haka nan ya yanki abu ya faɗa yadda ya ga dama baya yin haka ma yantiqu anil hawa kana liya min من bil mala'il a'la إذ yahtasimun in yuha abin da kawai aka gaya min aka aiko min da saƙo shine kamar yadda kuka ji a can baya an ce min iyaka ta wa'azi amma a wa'azin in na in yi bayani filla-filla a gani iyaka ta kenan to in na na yi wa'azi na yi bayani filla-filla aka gane to na fita shi ya sa manzo Allah yake yin wa'azi bayan ya yi ya ɗaga hannu ya ce Allah na isar Allahumma hal ballagt Allahumma fashat to Allah ka shaida abinda aka sa ni na yi wa'azin da aka sa ni in sauke nauyi na sauke nauyi na isar Nazirun mubin bayyinul inzar karar zan gaya musu cewa gargadi nake maku in ba ku gyara ba ga abin da zai same ku walamma ashara ta'ala ila takhasumil mala'ika yayin da Allah ya yi manuniya har zuwa ga tattaunawar mala'iku fi ja'ali adama khalifatan fil ardi game da sanya annabi adam khalifa a ban ƙasa wa lahu hadha nizamul ilahi kuma Allah ya saukan masa da wannan tsari na Allah tsarin tafiyar da duniya irin na Allah iz allamahul asma'a kullaha tsarin ya faro daga sanar da shi sunayen abubuwan da zai hulɗa da su a duniya aka sanar da shi sunayensu duka abubuwan da zai hulɗa da su a duniya shari'a to yanzu kuma sai Allah ya fara yubayyinu yana bayanin kaifa natajat min zalika adawatun baina adam ya sakamakon haka wata ƙiyayya ta zo ta faru aka samu natija sakamakon haka sai aka samu ƙiyayya baina adam tsakanin annabi adam wa baina iblis shaitan da kuma tsakanin iblis shaitan kenan allazi la yazalu yuharibu bani adama wanda bai gushewa yana yaƙar bani adam duk yan adam shaitan bai barin yaƙarsu anin nizamul ilahi yana yaƙarsu dan su ba tsarin allah allazi sharrafa Allahu bihi abahum tsarin nan da Allah ya daga darajar babansu da wannan tsarin abahum Adam faqala sai Allah ya ce wazkur ambata masu me idh qala idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan yayin da Allah ta'ala ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan ni fa mutum zan yi zan yi mutum kuma mutum din nan da zan yi min tsin na yumbu ne da yumbu zan yi wannan mutumin wani mutum ne wannan huwa adam Shi ne annabi adam kamar yadda a cikin suratul baqara mun ji kuma malam yi ishara ga wannan ayar me Allah ya ce a gaba فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين fa'iza sawaituhu idan na gama daidaita shi kasan ɗan adam daidaitacce ne a halittarsa amma in kana da dabbar da ta fi ka kyau ka kawo ta akwai ta babu fa'iza sawaituhu shi yasa ya ce allazi halakaka allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Allah ne wanda ya yi ka ya daidaita ka ka gane ya gyaggyara ka komai aka yi maka shi daidai da daidai kawai sai dai da yake mutane kala-kala ne amma dai duk da haka kowa yana da kyau gaya min wanda bai da kyau har maza balle mata gaya min wanda bai da kyau ba wanda bai da kyau idan ka ji an ce wance ba ta da kyau ba ka santa ne shi yasa ba ta da kyau amma kana nan kana nan zaka ji ana ana guda aurenta kuma wannan wanda ya aure ta ya kusanta da matakka da za a ce a canza ka ba shi taka bai so shi ya san abin da ya hango ya san abin da ya hango ke za ka tambayi wani balarabe menene kyau ya ce so menene so ya ce kyau ai abin da kake so yana da kyau ba haka ba sai da haka in kana so ka ga abin da kyau in baka so kuma shi kenan bai da kyau in ba haka ba da wata wani in aka yi wani haɗin wallahi sai ga kamar me har wani ma ka ji ana cewa wannan ai ya taimake ta ne ai taimakon ta yi to amma abin ba haka bane kaga tabbas ya ma fita kyau kaga dai an fi son kyau ga mace ko amma sai kaga tabbas ya fi ta kyau don haka shi kamar ma taimakon ta yi ma da ya aure ta saboda haka dan adam Allah ya yi masa kyan halitta wani kyan shi a hanci yake wani kyan nashi a ido ne wani kyan a kumatu ne wani ba ma zai yi kyau ba sai ya fara gemu saboda rashin gemun shi ya fitar da rashin kyan wani kyan nashi a goshi ne wani kyan nashi sai ya sa hula ya dan rage goshin dan yayi mai kamfacece da yawa <laughs> wani kuma in ya sa hulan sai kyan ya rage wani kuma kyan nashi a kunnuwa ne wani kuma kunnuwan su suka bata kyan amma in suka dan kwanta sai kaga ya zama lafiya lau ko ba ka ba to duk haka rayuwa take gaya wannan ma a fuska ma kenan to kuma a sandar jikin shi ma amma dai duk da haka kowa kowane ɗan adam halittarsa daidaitacciya ke riya ce kimtsatsiya ce shi yasa lokacin da imamu malik ya bada fatawar mutumin da ya saki matarsa ya ce in ba ta fi taurari kyau ya sake ta ba ya ce matar ba ta sako ba ai imamu malik bai ga matar ba amma ya ce a'a matarka ta fi taurari kyau saboda mai sai ce ai Allah ne ya ce laqad khalaqnal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kaga ahsan sigatu mubalaga ce mun halicci dan adam a mafi kyan tsari mafi kyan diri mafi kyan halitta shine dan adam da haka ba za ka hada shi da wani abu ka ce wancan ya fi shi kyau dan kaji Allah ya ce inna zayyana sama duniya dunya bi zinati lil kawakib sama ta duniya mu muka yi mata kawa da ado na taurari wannan bai nuna taurari su fi dan adam kyau ba a dan adam ya fi su kyau saboda haka Allah ya ce fa iza sawaitu sawaitu kaga sawaituhu kamar yadda wata ayat ta nuna Allah ramma ko ka tuno ta cewa Allah ta'ala da hannunsa ya halitta annabi Adam ma mana ka an tasjuda lima khalaqatu hmm. na'am za mu je wurin ba mu kai ba sauri na yi amma bari mu karanta mu fassara wannan idan na gama daidaita halittarsa wa na fihi min ruhi sannan na gudanar masa daga na Allah subhanahu wa ta'ala babu ruhin da ba nashi ba dama shi ya halici kayansa da aka ruhi wa nafaktu fihi min ruhi na gudanar masa daga ruhi na fasara hayyan hayya zama mai rayuwa idafatun ruhi ilaihi tashrifun li adam jingina ruhin nan zuwa ga Allah ruhi ɗaukaka ce ga annabi adam nuna daraja annabi adam ce Allah ya bashi min ruhihi war ruhu jismun latifun yahya bihil insanu shi abin da ake ce ma ruh shi ma wani jikin ne amma wanda yake mai abin nan mai taushi wanda ba jiki bane